za mu fara gabatar da darussa da suka shafi tarban watan ramadan mun yi darasi na farko a masallacin s19 saura kwanaki kaɗan mu muriski wannan wata mai albarka inda sauran shan ruwanmu Allah ya riskar da mu ramadana kowane musulmi ya shirya ya yi tanadi makansa na yadda zai riski alkairai da Allah ya tara a cikin watan ramadan babu wata dama a duk tsawon shekara da Allah ke ba wa bawa musulmi kamar riskar da shi wata Ramadan. Ba wata dama da kake da ita a rayuwa na shiga aljanna. Ba wata dama da kake da ita a rayuwa na tsira daga azabar wuta kamar damar riskan watan ramadan idan Allah ya ja kwanakinka ka riski watan ramadan to kowace irin dama Allah ya baka na samun rahamar Allah na samun aljanna idan Allah ya riskar da rayuwarka watan Ramadan to kowace dama Allah ya baka na kubuta daga azabar Allah idan Allah ya riskar da rayuwarki zuwa watan Ramadan Allah ya baki kowace irin dama na shiga aljanna kuma ya baki dama na tsira daga azabar wuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa ragima anfu rajulin zikirtu indahu falam yusalli alayya annabi yace yayi asara ya tatse wadda aka ambace ni a inda yake amma bai mun salati ba annabi ya ce asara wa rage an rajulin dakhala alayhi ramadan thumma salaka ƙabla an yukfara lahu annabi ya ce asara ya taɓe wadda ramadan ya riske shi har ramadan ya fita amma ba a gafarta bishi laifuffukansa ba ma'ana bai dace da rahamar Allah ba annabi ya ce to wannan zai ne idan har ramadan ya zo idan har ramadan ya riske ka sannan baka samu damar shiga aljanna ba kuma baka samu damar tsira daga azabar Allah ba to yaushe zaka samu wannan damar watan ramadan wata ne da Allah ke bononza wajen shiga aljanna a watan ramadan ga neman lada misalin watan ramadan ga wadda ke neman lada to a ramadan tamkar ɗibi da kanka ne shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa magabatanmu na ƙwarai kanu ya daƙuna Allah sittata ashhurin an yi kuma Ramadan suna dukufa da roƙon Allah wata shida cur Allah ya riskar da su watan Ramadan tun ana Ramadan saura wata shida suke dukufa da roƙon Allah Allah ya ja kwanakinsu ya riskar da su watan Ramadan thumma yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbala an yataqabbala minhum sannan sukan yi wata shida kuma suna roƙon Allah ya karɓa musu azumin da suka yi a watan Ramadan idan mutum ya dace a watan Ramadan ya kasa kayan siya-siya. shi yasa na daga cikin abin da ke kan kowane musulmi ci gaba da roƙon Allah ya riskar da shi watan Ramadan shiri da tanadi na yadda mutum zai aiwatar da ibadodinsa a watan ramadan naci da roƙon Allah wajen Allah ya karɓi abin da za ka yi a watan ramadan sannan wata ne da ba abin da za ka yi face farin ciki wajen ganin ka samu kanka a wannan wata mai albarka watan ramadan yana daga cikin abin da ke ɗauke da shi yake ƙunshe da shi shine shi watan gaba ɗayansa wata ne mai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a takum ramadan annabi ya ce ga watan ramadan ya zo muku wa huwa shaharun mubarak annabi ya ce ramadan wata ne mai albarka shi ɗan adam ba abin da ya fi bukata a rayuwarsa kamar albarka jama'a mun fahimta? ko mahaifiyarka ne za ta maka addu'a sai ta ce Allah ya maka albarka idan kasuwa ne sai a ce Allah ya sa albarka idan gona ne sai a ce Allah ya sa albarka idan aikin ofis ne sai a ce Allah ya sa albarka idan ƴaƴanka ne sai a ce Allah ya musu albarka duk abin da ɗan adam yake bukata a rayuwa ba abin da ya ɗara ya dace da albarka to shi watan ramadan duk kai kawun da za ka yi a cikinsa a cikin albarka za ka yi akwai farin ciki wajen riskansa ko babu duk abin da za ka yi a watan ramadan watan gaba ɗayansa daga lokacin da aka ce an ga wata har zuwa lokacin da za a ce an ga watan shawwal ba ya fita ba rayuwar da za ka yi duka a tsakanin wannan za ka yi su ne a cikin albarka aikakan nemi addu'a ka fara sana'a kaza abin da kake so a haɗu a maka addu'a Allah ya sa albarka to yanzu ga watan albarkan gaba ɗayansa kamar harami ne Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a a nasi lallazi bi bakkata mubarakan Allah ya ce inna awwala baitin wudi alinnas farkon ɗaki da Allah ya ajiye wa mutane a bayan ƙasa don su kaɗaita shi da bauta abun lallabi bi bakkata Allah ce shine wanda yake makkan nan ba ɗakin ka'aba ba mubarakan Allah ce ɗaki ne mai albarka to shi harami ko zuwa kai ka zauna ka jingina a jikin wata fila insha Allah za ka yi albarka domin waje ne mai albarka inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan to shi ramadan gaba ɗayan watan wata ne mai albarka amin yanzu ana taba ganin zuwan watan ramadan wani baya so haka ne ko ba haka ba ana ta maganar zuwan ramadan wata ba ta so me yasa saboda za ta yi azumi to a dai yanzu rayuwar da muke ciki a yau a yau a yau in ka ji tsoron azumi ma ai ka yaudari kanka haka ne haka ne ko ba haka ba haka ne rayuwar da yau ake ciki a cikin kasan nan rayuwar da ake ciki a cikin ƙasan nan na fafutukan abin da za a sa a baki kuma a hakan ba ka son azumi ai ka yaudaru jama'a mun fahimta wata ne mai albarka za mu yi rayuwa ne a cikin albarka wata ne da ake jaddada kyautata alaƙa tsakanin bawa da Allah wataƙila a baya ka yi alƙawurra ka bar kaza ka tuba daga kaza kuma ka warware ka ce ka bari kuma ka koma wataƙil dama baka gyara ba wannan ba ƙaramar dama ba ce da in Allah ya maimaita maka kuma baka san yaushe za ka sake samun wannan damar ba na yi maganan a darasinmu na ranar litinin a east 19 adadin waɗanda muka yi tafsirin alƙur'ani bare da su wadda yanzu suke kwanci a kabari suna da yawa haka ne kuma haka wadda muka yi karatu da su bara to baɗi kuma ba a san dawa-dawa za a yi ba tare da cewa yanzu ma ba a san wa zai riski waye da zai riska to amma kyakkyawan ƙudurinka kyakkyawan nufinka kyakkyawar niyyarka ko baka kai ramadana ba Allah zai riskar da kai da alkhairinta saboda niyyar da kake da shi to dama ce na ka kyautata ka gyara ka kyautata alaƙarka da Allah ka kyautata alaƙarka da Allah wataƙil in Allah ya kai ka wannan ramadanan da ranka to ta yi fa kuma ramadanan ka na ƙarshe kenan kaga duk damammakin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su duk makin da kake da su a yanzu ka yi amfani da su karka bari baka san yaushe za ta sake maimaituwa maka ba saboda haka watan ramadan wata ne mai albarka kamar yadda muka ambata komai kana son albarkarsa ita rayuwarka wannan rayuwarka wannan rayuwarka wannan idan ka dace da albarkar rayuwa to ka tsira duniya da lahira idan dukiya kake da ita dukiyar abinda ake bukata ta zan dukiya mai albarka to da kai da komanka in ka shiga ramadan ka shiga wata mai albarka Allah ya saukar da alkur'ani a cikin watan ramadan Ita, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka Allah ya ce mun saukar da wannan alkur'ani a cikin wani dare mai albarka shine daren lailatul qadari za mu ji duk abin da ke alaƙa da watan ramadan abin mai albarka ne shi ƙur'anin ba an saukar da shi a watan ramadan ba shi ma Allah ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka to sai aka saukar da shi kuma a wata mai albarka jama'a muna fahimta yana daga cikin abinda watan ramadan yake dauke da shi na alkhairi shine watan ramadan yana kamawa dukkan shaidanun su wadda suke kai kawo wajen lalata bayin Allah halakar da bayin Allah duka ubangiji kan sa a daure su kaga in baka bi Allah ba lokacin da kangararrun shaiɗanu suke daure sai an suke su ne da bi Allah wannan duka na daga cikin alfarmar da watan Ramadan yake da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza kana awwalu lailatin min shahri Ramadan annabi yace daren farko na watan Ramadan yana shigowa daren farko na watan ramadan ana cewa an ga wata ina ramadan ya shigo to a wannan daren da aka ce an ga watan wadda kaga sai da asuba tukunna a dauki azumi to tun fitan tun ganin watan shigan watan ramadan din a daren farko ubangiji zai yi umarni a kama dukkan kangararru na shidanu a daure su idza kana awwalu laylatin min shahri ramadan sufidatu shayatin wa maradatul jin dukkan gararrun aljanu Allah zai ce a kama su a daure su saboda kowane bawa ya samu dama na neman kusanci a wajen Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi yake cewa idan ramadan ya shiga har ya fita mutum bai dace ba annabi ya ce to dama asararre ne kawai jama'a mun fahimta saboda ka tarnaki da yawa wadda bayi sukan fada ciki saboda kaidi na shedan to sukan samu kariya a watan ramadan daga wannan kaidi domin su samu dama na bauta ma Allah da ɗa'a da kuma neman yardan Allah wa gullikat abuwabun nar falam yuftah minha babun annabi ya ce kuma za a kama ƙofofin wuta duka a kule ba za a buɗe wata ƙofa ba daga cikin ƙofofin wuta annabi ya ce kuma sai watan ramadan ya fita jama'a mun fahimta a daren farko da aka ce an ga wata an ga wata an ga wata a wannan dare na farkon watan ramadan ubangiji zai yi umarni dukkan kofofin aljanna a kama su a kule su ba za a buɗe wuta ba sai kuma ramadan ta fita ba wani wata da ake kule kofofin wuta in ba ramadana ba me ma'anan kule kofofin wuta a nuna maka a ramadan fa ba a harkar azaba kamar gidan mai ne ka je sayan mai ko akwai mai ɗin? da ka je sai ka samu kofan a kule ina gaya maka ake bara a sayar ba ko da akwai mai din ba na sayarwa ba ne a lokaci. ramadan na shiga ubangiji ke sa a kama kofofin wuta duka a kule amma dai aika hango me ake so a maka tunda harka ce ta rahama lokaci ne na rahama lokaci ne na gafara lokaci ne na saukar da alkairai da albarka akan bayin Allah ubangiji sai yayi umarni a kama kofofin wuta duka a kule saboda rahama irin tashi falam yuftah min hababun ba kofa ɗaya na wuta da za a buɗe har kuma sai watan ramadan ya fita wa futihat abwabul jannah Allah zai sa kuma a kama ƙofofin aljanna duka a buɗe falam yuglaq minha babun ba ƙofa ɗaya da za a kule ta aljanna kuma har sai ramadan ya fita nan ma'aika gane me ake nufi saboda dama watan wata ne ta hidiman aljanna amin to shi yasa ka tsaya ka yi aiki ka dage ka yi da'a ka yi abin da ya dace tun kofar aljannan ba a saka road block ba tukunna annabi ya ce Allah zai sa a buɗe a ramadan in an buɗe to ba za a rufe ba kuma har sai ramadan ya fita amin wa yunadi munadin annabi ya ce wani mai shela wani mai kira zai yi kira a daren farko na watan ramadan ana cewa an ga wata ubangiji zai ce ma wannan mala'ika ka sanar da bayi baki ɗayansu ya bagi alkhairi akbil ya mai fafutuka na neman alkhairi ka juyo yanzu ba sai ka je ko ina ba watan ramadan ya shigo in dai fatanka alkhairi fatan ka da'a ma Allah kokarin ka ka samu lada ka samu aljanna mala'ikan zai ce kwantar da hankalinka lokaci yayi wa ya bagiye sharri aksir zai ce ya mai fadi tashi wajen aikata aikin sharri kai kuma ka taƙaita ma kanka ka ja kunnen kanka in ta ɓaci maka a ramadan ta ɓaci walillahi utaka minan nar wa zalika kulla laila Allah yana da yantattu wadda ake 'yan su daga wuta a kowane dare na ramadana har sai ramadana ya fita duk daren Ramadan, a wata riwaya duk lokacin buɗe baki ba an sha ruwa ba akwai adadi dubbai waɗanda Allah kaɗai ya san iya adadinsu alfarmar shigowar watan ramadan Allah zai ce duka a yanta tasu daga wuta su waɗannan an sallame su gobe za a sallame wasu jibi za a sallame wasu yanzu watan ramadan idan wata uku ake ya kamata ya dame ka E, eh, duddare akwai dubun dubatan mutane da za a sallame su daga harkar wuta an sallame su an sallame su wadda in kafin shigar ramadan ne da ba haka labarin yake ba akwai farin ciki ga musulmi ramadan ya zo ko babu akwai walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu layla duddare duddare Allah zai ware waɗansu adadi na bayi waɗannan ba su ba wuta ba wuta ba su Allah zai ce su tafi gobe za a yanta wasu jibi za a yanta wasu gata za a yanta wasu har sai an ga watan shawwal tukunna wannan yantawan kuma ya dakata insha Allah muna ciki insha Allah muna ciki insha Allah muna ciki kowace dare kowane dare kowane dare yaya ba za su yi dokin ramadan ya zo ba yaya mutum ba zai yi burin Allah ya ja rayuwarsa zuwa watan ramadan ba wannan kataniya da ake ciki albarkacin watan ramadan ya shigo yau an ga wata kana rayu. dare, duddare duddare ka dubi na farko albarkan wata ka dubi shedanu da za a tsare daga halakar da kai da tabar da kai kullum abin da muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shedan idan ramadan ya shigo a daren farko ake kula wuta a daren farko ake bude kofofin aljanna a daren farko ake fara yanta bayi daga wuta kana da ɗaya kana da iyalanka kana da iyayenka wasu suna rayu wasu suna kwance a kabari kana da aminai kana da abokai aka ce yau an yi launcin fara yanta mutane daga wuta ai lokacin alkhairi ya zo to tun daga daren farko na ramadan ake fara wannan yantawa har sai ramadan ya fita shi yasa zaka ga bayin Allah wanda suka san menene Ramadan su Ramadan na karewa suna ƙara shiga damuwa eh baka san a wani kwana kake ba za a yi ta yanta bayi a yi ta yanta bayi ba kai ba wuta magana ya kare wannan ma an sallame shi wannan ma an sallame shi wannan ma an sallame shi saboda an shigo watan ramadan wata mai albarka yana daga cikin abinda ramadan ke ɗauke da shi na albarka shine daren lailatul qadari daren lailatul qadari amin daren lailatul qadari Allah ce in za inna anzalnahu fi lailatul qadar

to watan ramadan wannan keɓantaccen albarka da yake da shi wadda ya bambanta da sauran watanni to a ramadan ɗin kuma akwai daren lailatul ƙadari shi kuma daban ne da sauran daruruwan ramadan Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadar Allah ce mun saukar da alqur'ani a daren lailatul ƙadari Allah sai ce wa ma a dara ma lailatul qadari kamar da Hausa ka ce kai kasan lailatul kuwa yo abinda Allah ke jan hankalinka har yace maka kai kasan wannan abun kuwa ai babban abu ne sai yace lailatul ƙadari khairun min alfi shahrin ka dace da da'a da bauta da addu'a neman kusanci a daren lailatul ƙadari Allah yace fi. alkhairi akan a baka watanni dubu ka nemi yardan Allah ko ka bauta ma Allah a cikinsu jama'a mun fahimta idan ka dace da daren lailatul qadari sallah kai karatun alkur'ani kai addu'a kai tasbihi kai sadaka kai duk abin da kai na ɗa'a a cikin wannan daren inda daren zai wuce to ba yanzu a baka wani dare ba ba a baka wata rana ba ba a baka sati ba a baka watanni dubu ka dukufa ka yi tabautan Allah kana roƙon Allah ba da ka samu abin da ka samu a daren lailatul qadari kawai ba wannan lissafi ya haura shekara 80 idan aka baka dama a daren lailatul qadari to inda za a ƙara ma shekara tamanin a ce ka yi tafa fituka Allah a ƙor'ani ya ce ba za ka samu abin da ka samu a lailatul ƙadari yanzu akwai wadda zai ji zafin zuwan ramazan lailatul ƙadarin kuma in ba a ramazan ba babu shi in ba a ramazan in ba babu shi yana daga cikin alkhairin da ke cikin watan ramadan lailatul qadar idan ka dace da bauta ma Allah da'a addu'a a lailatul qadar to ka jira lokaci kawai ka jira lokaci kawai a cikin wannan dare na lailatul qadar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fihi lailatun khairun min alf shahr annabi yace a cikin wannan wata na ramadan akwai wani dare wadda abin da ke cikin wannan daren na dace annabi yace ya fi na watanni dubu wadda ba na watan ramadan ba kuma ba na lailatul qadari ba man hurimaha faqad hurimal khaira kullah annabi yace duk wanda aka haramta ma alkhairin daren lailatul qadri annabi yace to an haramta mai alkhairi ne duka wala yuhramu khairaha illa mahrum annabi yace kuma ba wanda za a haramta ma alkhairin dake cikin wannan daren sai wanda ba shi da rabo sai wanda ba shi da rabo a daren lailatul qadri ubangiji yake budget na shekara me zai faru a sabuwar shekarar da za a shiga duk abinda Allah ya tsara kasantuwarsa gudanarsa tun a lauhul mahafuz to a wannan dare za a yi kasafin wannan shekaran a bawa duk mala'ikun da suke kula da wannan abubuwan su je su ci gaba da aiwatar da shi. shi ne ma'anin inna an zalna fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakimi. ya ce mun saukar da wannan alkur'ani a daren lailatul qadari fi lailatin mubaraka dare ne Allah ya ce mai albarka fiha Allah sai ya ce a cikin daren yufraku kullu amrin hakim Allah yake yace ake budget na kowane tabbataccen al'amari ake kasafi na kowane tabbataccen al'amari Allah sai ce amran min indina kasafi ne daga wajenmu idan daren lailatul qadar ya shigo shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan goman ƙarshe ya shigo annabi ya ce sai inda karfin kai kare matan shi suka ce yakan daura gyaftonsa domin taron waɗannan daruruwa abin da ya shafi arziki mala'ika mika'il annabi ya ce shi yake kula da abin da ya shafi ruwan sama tsirrai duk wani abu da ya shafi ɓangaren arziki a wannan daren Allah zai ware duk waɗanda za a sallame su a wannan shekara wa amin <laughs> eh eh damina za ta yi kyau amfani zai yi kyau wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai biliyan kaza wani a rubuta mai kaza wani a sa mishi kaza duk a daren lailatul qadari bajet da za a yi na wannan shekaran Allah a Qur'ani yace a daren lailatul qadari ubangiji ke yin sa idan aka dauki wannan list da waɗanda aka kasabta musu abinda aka kasabta musu za a dauki listin a bawa mala'ikan shikenan kawai ka jira lokaci jama'a mun fahimta domin mala'ikun ai kowa da dutinsa ko akwai wadda su bangaren su karɓar rai ne su ma a shekaran duk wadda zai mutu a shekaran za a ba su list wani za a karɓe shi tsakanin gombe da bauchi wani za a karɓi ransa tsakanin abuja zuwa kaduna wani za a karɓe shi a asibiti kaza wani za a karɓe shi a ɗakinsa wani za a karɓe shi a kaza lissa a bayar na wadda za su mutu a wannan shekaran a daren za a ba da listinsu wadda sunansa ya shiga kawai sai dai jira lokaci jama'a mun fahimta to haka auren wacce da wani za a daura lokaci kaza to kaga ana wannan kasafin ana wannan kasafin mai kasafin kuma mai karamci ne ai sai ka sa kokon baranka shi yasa duk randa aka ce goman ƙarshe ya shigo ana tsammanin wannan dare imma daren 21 imma 23 imma 25 imma 27 shine hadisai suka fi yawa imma 29 to kai ma kasafinka ya ƙaru. ina kana so ka shiga wancan to kai ma ka shigar da waɗansu naka haka ne haka ne saboda haka an yi azumi an sha ruwa yau dare ne da kake tsammanin liratul kadari za ta shigo to sai a sauƙi buhunan shinkafa da su masara da sauransu a ciyar da bayin Allah a yi isani a yi alkairi kuma ka yi shi don Allah don neman lada a gun Allah to wannan daren idan ya riga ya wuce to kuma sai bari idan ba a rubuta maka dubu goma ba har shekaran ta kare wallahi ba mai baka ba ka samu dubu goma haka ne ko baka ba idan ba a rubuta maka dubu goma da za ka samu a shekaran ba har shekaran ta ƙare ba za ka riƙe dubu goma naka a dunkule ba wadda kuma aka rubuta mishin harkokinsa suna gudana yana bacci ma kudade na shiga akawuntinsa saboda ka alhaji idan an rubuta maka sai dai wani ya ce wai sai ina kace samun kuɗi ne <laughs> eh. <laughs> to wannan duka duka a cikin watan ramadan ubangiji ce tsari ku kalli ku kalli yadda kasar mu take ku kalli yadda tarbiyyar al'ummar mu take ka dubi yadda kake bukatar shari'a da ramar Allah ka dubi yadda kake da bukatu wadda baka san adadin su ba a wajen mahaliccinka yanzu mutum ya ji zafin a ce ramadan ya zo kaki a ce a wayi gari gobe ma ramadan din ya shigo haka ne me yasa su magabata suke ɗaukan watanni shida suna roƙon Allah ya riskar da su Ramadan saboda sun san me Ramadan sun san me sun san Ramadan saboda ka yana daga cikin alkhairi da albarkan da watan ramadan ke ɗauke da shi shine daren lailatul shi kenan in aka yi wannan kasafin kai an sallame ka an sallame ka in lafiya ce an sa maka idan kuma arzikin za a karɓa, wadda yake da shi za a ce to a dawo da shi daga inda daren ya fita duk abin da ya mallaka baya baya zai sai ya kare saboda haka idan abin ya fada ya je ya sai da wani gida ya sa shi ma ya tafi idan ya sai da wani fili ya sa a harkar ita ma ta tafi har sai ya dawo iya abin da aka rubuta ne to duka wannan yana daga cikin abin da addininmu ya zo da shi na kwadaitarwa wanda zai sa ma kowane musulmi ɗauki da marmarin watan ramadan wanda ke tunanin irin waɗannan dare ya shigo saboda ya duku bai yaushe ma zai dinga tunanin wai zai wahala a cikin azumi yanzu kan dai kaga ai yanzu ai ba azumi ake yi ba amma dai kaga an yunwar cikin mutane ma tana damun su haka ne to ita kanta wannan matsalan wallahi in muka sa ta a gaba da roƙon Allah wallahi da mu ga bayanta Allah mai tausayi ne Allah yakan jikan mutane akan dabbobinsu dabbobinsu ubangiji kan kalli dabbobin da suke tsakaninku ya tausaya muku yakan kalli tsoffi wadda ba su da galifu ya saukar muku da rahama su yakan kalli ƙananan yaranku ya saukar musu da rahama yakan kalli masu tuba da istighfari abubuwa su gyaru in mun koma zuwa ga Allah Allah zai ce mana ba zai karbe mu bane amin amin yana daga cikin alkhairin da watan ramadan ke dauke da shi shine shi azumin watan ramadan din kansa idan mutum ya yi azumi ya yi azumi ya yi azumi to ladan Allah ce ɗiba nake in bashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kullu amal ibn adam yudha'af duk wani aikin dan adam ana ninka mishi ayyukansa kullu amal ibn adam yudha'af annabi yace duk aikin dan adam ana ninka mishi ninkin ba ninki alhasanatu bi ashri amsalih kowane kyakkyawan aiki daya ana ninka mishi ninki goma ila sab'i mi'ati bi'idin zuwa ninki 700 idan ka ba da kyautan dubu daya ko sadakan dubu daya in an zo rubutawa Allah sai ce a rubuta ma dubu goma idan ka ba da mashin ɗaya idan Allah ya zo rubutawa sai ya ce a rubuta ma mashina goma ka bayar idan ka ba da kyautar mota ɗaya sai ubangiji ya ce a rubuta ma motoci goma ka bayar ila sabin imi aka bi ifin zuwa ninki 700 daga goman nan zai iya komawa 20 zai iya komawa ninki 100 zai iya komawa ninki 200 300 har zuwa ninki 700 qala Allah sai Allah ya ce illa sawm Allah ke ku cire azumi a cikin wannan lissafi jama'a kuna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk aikin da ka aikata na alkhairi guda ɗaya Allah zai ninka maka ninki goma zuwa ninki ɗari bakwai Allah sai ya shiga maganar ya ce to wannan lissafin a cire azumi a ciki fa inna Holi shi azumi na wani wa ana ajizi bihi Allah ce ni zan ba da ladar shi yasa da yawa cikin malamai da suka zo fassara innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab suka sanya azumi a ciki cewa na daga cikin aikin da Allah ke bada lada ba ba a lissafawa jama'a mun fahimta idan mutum yayi azumi aka zo biyan azumin bashi ladan azumin dumbula ake kawai a bashi kowane aiki za a ninka shi goma zuwa ninki ɗari Allah ya ce to wannan ninke ninken Allah ya ce banda azumi a ciki shi nawa ne Allah ya ce shi ni zan biya a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani ya kuma yi azumin don neman samun lada da kusanci a wajen Allah an yafe mishi duk abin da ya gabata na laifuffukansa yana daga cikin alkhairin da watan ramadan ke dauke da shi shine sallan dare qiyamul layl yanzu akwai wanda zai hura laspika karfe biyu ko karfe 8 yace a zo ayi qiyamul layl ko akwai angon da ake yin asham yanzu to ramadan na shigowa wani lasisi Allah ya bayar wadda a ramadan kawai ake bada wannan lasisi annabi ya ce man kama ramadana imanin wa hatisaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi duk wanda yayi sallan dare yayi tsayuwan daren ramadana to an gafarta mishi laifuffukansa da suka gabata watan ramadan fa ko umra mutum yayi in dai umran a Ramadana ne annabi ya ce daidai da aikin hajji take me yasa saboda ita a ramadan aka yi ta eh saboda ita a ramadan aka yi ta in kuwa masu albarka dukkan waɗannan nassosi suna kwaɗaitar da kowane musulmi ya zama a cikin farin ciki da haba-haba na zuwan watan ramadan sannan dukkan waɗannan ababa da muka ambata to akwai tsari kuma da ya kamata ka yi makanka na ganin kariski waɗannan alkaira dole ne dole ne malam mutum sai ya canza tsarin wayarsa sai ya canza Eh, ka ɗauka yadda kake alaƙa da wayarka a kullum haka kuma za ka yi da ita a ramadan to in kai wasa za ka E sai ka canza tsari tsarin kuma ai ba rana ɗaya ne za ka ce bari ka yi shi ba shirya ma kanka yayi tsarin karatun alƙur'anin ka zai kasance a ramadan yayi tsarin abu kaza zai kasance a ramadan ya zan kana da tsari kafin shigan watan ramadan to insha Allah sati mai zuwa idan mun zo za mu tattauna in Allah ya yarda akan kuma ababen da suka fi kamata mu mai da hankali a kansu a watan Ramadan domin akwai abin da shi ture kaza ebe koyi ne irin ciyarwa a watan Ramadan ciyarwan kuma irin wannan lokacin saboda haka in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu tattauna akan abin da ya shafi ayyukan da ya kamata mu dukufa mu mai da hankali mu dage wajen roƙon Allah ya ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ya datar da mu kuma ya karɓa mana Allah ya muku albarka fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin آمين آمين